Ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar da dama tun a shekara 2016 suka tsunduma kane-kane wajen ganin a Nijar an dama sosai da mata ga batun tafiyar zaɓuɓɓuka a shekara 2020 da 2021. Mata sun kumshi kaso 55 cikin 100 na jerin sunayen da aka rubuta bisa girgam ɗin zaɓe kuma kusan kaso 35 cikin 100 suka shiga takara a cewar shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata na kasar Nijar, Madam Garba Maimuna. A rejistan su kashi hamsin cikin ɗari duk sun ka aje takarar tasu bangare daban-daban. A wajen sakamako mata sun samu matsayin sosai a majalista dokoki da wajen sauran ƙananan hukumomi taron nasu ake fara gani. A lokutan zaɓe sun zamna har tsawon lokacin da an kai na zaɓe ranar zaɓe da bayan zaɓe. Sai dai kashi a yanzu mun ka lura da mu da gwamnati da ba su samu matsayi a wajen girmama kota ba domin ba mu iya iya ganewa da taron da ya fi na maza yawa an maida shi ƙasa sosai kamar kashi goma sha biyar cikin ɗari a cikin gwamnati wannan ai ba a ma girmama kota ba. na Aisata Liman yar fafutuka kuma malamar makaranta ra'ayinta na kan turba guda kuma duk da haka tana tambayar matan Nijar da su ƙara jajircewa da sa ƙoƙari domin su kasance girke sosai wajen wakilci ya zan a fuskar gari ne ko kuma ta ƙasa. Duk da wannan hutuwar da suka yi da fifi mun lura da cewar har yau a bangaren ƙananan hukumomi da majalisar dokoki ba a samu kishi hamsin cikin ɗari na mata ba kenan akwai matsala ya kamata a samu mafita idan ba manta ba shekara ta shida an samu mace yar takara cewa da madan bayar me yasa yau ba a samu mata kamar ta ba ina ganin idan aka ci gaba da wayar da kai za a samu ci gaba yau mata sun gane ya zama wajibi a dama da su don a cimma buri A ƙasar Nijar batun mutunta maganar jinsi musamman ma wurin ɗiyamace a cikin rayuwar al'amuran siyasa shine gurmazon da ƙungiyoyin mata 'yan farafula da sauran masu ruwa tsaki ke ta yi. Hakika kan wannan al'amari mahukunta daban-daban da suka jara gamar ƙasar Nijar su nuna damuwarsu a kai.